Sabo Abdullahi. Abba Ibrahim. Zakiru Zakari. keshi mu keshi shebu keshi Hafizu Hassan Salha Mamman Isa Udu ga su su goma sha ɗaya yanzu cikin hula za a sa lamba daga ɗaya zuwa goma sha ɗaya eh me yiwa ne an yan kokowa uku gare ka duka su yi kokowa wannan individual ne an dan kokowa gare ɗaya gare ka me yiwa ne bayya kokowa tiraj osor dan shi aka ce mai tiraj osor sa'a eh an kai sa'a ka tahi sai sai da malice an ko Allah kama kai ko kowa duka uku na jiha ko hudu na jiha ko biyu na jiha ga su Eh vous avez bien vérifié hein, messieurs les entraîneurs régionaux là c'est bien vérifié à 11 voilà maintenant on va commencer par dan ka dan na jiha guda su gamu on commence sambu irwan mi kai goda bante danga matka fahaman dinda da gurje zawacin difangai na rangon gadiya dikoi iwan ma yi fulara ale da lamba dangai da fula danga misali ga burakan sambu lamba wancin difa lamba wai bora na gadi amma ya bene lamba gu bora fula zama na ga sambu to yayi oh, ko irin bayirin borai faman di ce da ce matkan cini sambu hausa ci ne borai kensi fam da hausa cina na mo irin da di zarmi ci ra merci to kun ga dawai take da uku za mu yi kiran zakiru zakari ya zo ya yi zaɓe zakiru zakari zakiru sambu ngano gokkaya maina sambu lambo fona sambu ya ɗauko lamba goma sha ɗaya nura hassan ons tunda ta uku gare ta dole ne mu hana daga ita sannan mu shiga nyamai mai biyu sannan mu zo masu ɗaya ɗaya ya dinga zakirwa na tilasta ga gurje su subora lambocin difa na sambu eh, ya ɗauko lamba bakwai Nura Hassan ya ɗauko lamba bakwai. Hashimu shi ya zo kai zaɓe. Nura mu aga gurjai. ya dauko lamba uku hashimu shebu ke sha dauko lamba uku to masu bibiyu da nyame ne da repo akwai sunan zam nyame sabo abdullahi ya dauko lamba biyu Abba Ibrahim. Ngamo adu fulan zamai. Rika dai girgiza hular dai. Ya ɗauko lamba biyar. Za mu zo Hafizu Hassan. Millet'ten ya kayan so ya kawo. fi ya ɗauko lamba tara. Salha Mamman. Hassan. Eh, ya dauko lamba takwas kenan bai yayuwa ya gamu da Hafizu Hassan sake dauka can rike takwas kina hannu kuma sai ya dauko ta mai da mana ah. to mai da ta ciki lamba ta bala ya dauko lamba shida Ngai da Nura Hassan. man. Mansur Isa, Difa. Da chat ta masu kokan Isaka Isaka bo. Masu daidai ne. Da chat.

Chata musu kai fulan Akwai fulan zam. Ya dauko akwai fulan zam. Lamba nawa ya dauko? Ya dauko lamba ɗaya. Sai Isa Hudu. Repo. Nous Mandjanga Douré pour. Mathis, numéro 4, Mathis Soleil. Ah ah. Mathis Soleil. Ya dauko lamba. Wita. Ai na dan ga ne an buri. To, ashe a shirya su antrenar. Jamaah gashi dan la uh, transparansi total mengkali wajah. Alir madu tabla.